وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah ta'ala makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi ke gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai cancanta a bauta masa yau ma Allah maɗaukaki ya ba mu iko za mu ci gaba da karatu a wannan zama namu da muke a cikin wata ramadan mai albarka yau wuni na bakwai a cikin wata ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda kuma shine 30 ga watan hudu shekara ta 2020 daidai kamar yadda muka saba gudanar da karatun alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai a kafin mu fara karatunmu akwai jan hankali da nake so na wa al'umma dangane da halin da Allah maɗaukake jarrabe mu a wannan yanayi da muka samu kanmu a cikin wannan shekara al'amari ne wanda yake mai girman gaske da yawa daga cikin al'umma ba su ɗauki wannan lamari kamar yadda ya kamata su ɗauke shi ba ba su ɗauke shi al'amari ne wanda yake bukatan a koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya domin bala'in ya kai bala'i musiba ta kai musiba idan ka kalli abin ta hanyar ibada za ka ga cewa musiba ta kai musiba haka in ka kalli abin ta hanyar zamantakewarmu da rayuwarmu za ka gane cewa bala'in da ake ciki ya kai bala'i amma za ka ga ana mai da hankali har yanzu akan abubuwa ne hissi abubuwa ɗaukan matakai na kariya su kadai ake mai da hankali a kansu ba a mai da hankali akan mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mu dai al'ummar musulmai mun dade ba mu shiga jarrabawa irin da ta kai wannan ba jarrabawa da ta kai za a ce salloli a cikin wasu jihohinmu a ce sallah ta farilla ba a yi a masallaci dukkan salloli a ce ba a yi sai dai a yi kiran sallah a masallaci a ce ala sallu fi rihaliku ku yi sallah a gidaddacin ku kuma wannan abin ba na kwana ɗaya ba ba na kwana biyu ba ba na kwana uku ba wannan musiba ce mai girman gaske musibar da ta kai za a ce a rufe masallaci ba za a yi sallar juma'a ba wannan musibar ta kai inda ta kai wajen girma musibar da ta kai abinda aka fara yin sa tun lokacin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana haduwa ana sallar tarawih a masallatai amma ace ce ba za a yi shi ba musibar ta kai da ta kai musibar da ta kai a watan ramadana lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa umratun fi ramadana ta'dilu hajjan ma'i umra a cikin watan ramadana annabi sallallahu alaihi wasallama sallama ce daidai take da yin aikin hajji tare da ni amma a rufe ɗakin kaban nan a ce ba za a je ba umra ba duk halin da kake da shi ba za ka je hali ba za ka je kai umrar ba sallan nan da ake yi in ban mutane miliyoyin mutane da suke haduwa a masallacin makka da masallacin madina suna sallan tarawih da sallan tahajjudi duka a ce an rufe su ba za a yi ba wannan musibar yan uwana ba karamar musiba bace in ka tallaita ta bangaren addini Ka ga musiba ne in ka kalle shi ta bangaren addini a addinin ta zaka gane cewa wato musiba ce mai girman gaske haka in ko koma ta bangaren rayuwa irin wahala da kakanuka yi da mutane suka shiga ciki a wannan matsatsin wanda in ba Allah maɗaukaki ya takaita mana wannan abun ba wallahi mutumin da za a ce wai tattalin arzikinsa ya kai a ce wannan musibar ba za ta karya shi ba wallahi kaɗan daga cikin mutane amma ba kowa ke hango wannan abun da ake tafiya ba ana tafiya ne kowa karfin sa yana karewa kowa karfin sa yana karewa wanda yake da mafi rauni shine karfin sa zai fara karewa da wuri sannan a ci gaba da yanzu duk in ka duba za ka ga cewa galibin mutanen da suke aiki akan a private abubuwa za ka samu abubuwan sun tsaya kamfanin nuka sun kasa biyan ma'aikatan su albashi duk ma'aikatan kamfanin na yanzu sun zama liability wa al'umma abinda za su ci matsala ne gare su in ka koma bangaren kasuwanninmu yan kananan yan kasuwa duk inda aka yi wata ɗaya karamin ɗan kasuwa bai je ya buɗe shagonsa ba to labarin su sunansa ya kare jarin ya kare ya cinye jarin kenan dama dan abin da yake zuwa yana samuwa din shi ake sarrafawa wani ma dama ribar da yake samu ba ta isansa haka ake maneji to ya zamu baya samun komai kaga uwar kudin da ya rikace, kafin a samu wata ɗaya wasa biyu ta ga cewa ya cinye kuɗinsa. yanzu irin musibar da ta faru a irin irin irin wasu jihohinmu kamar misali ka ɗauka jihar kaduna bayan an gama zaman kusan sati biyu da wani abu sannan aka aka sake garkama musu lockdown a na wata guda a cikin wata gudan nan musibar da kananan yan kasuwa za su shiga a ciki wallahi Allah ne sani da zunnan nake ganin jami'ar jihar Kaduna ta rubuta cewa duk wasu masu appointment wanda ba permanent appointment ba to ba salari ba su sake samun albashi ba sai lokacin da aka dauke lockdown ba aiki ba haka ba biyan kuɗi yanzu duk waɗannan sun zama liability a cikin al'umma idan ka koma kasuwannin bayan su 'yan kasuwar 'yan kasuwar nan tafiya suke yi wasu garuruwa suna taro kaya masu motan nan da suke ɗiban su suna zuwa direbobi ne su ɗebe su su kai kano a sayo sari a ɗiba a jejus a yau sari a ɗiba a kai ina a yau sari waɗannan motocin da suke jigila tsakanin bauchi da kaduna bauchi da jos bauchi abuja bauchi lagos bauchi maiduguri duk sun tsaya yanzu duk wannan masu aikin driving ɗin gaba ɗaya, suna nan a jirgi ba da abin yi masu abincin da za su ci in ka koma kayan da ake saya din in an saya lodawa ake yan dako su suke daukan wannan kayan suna lo shine hanyar samu a abincin su yanzu ba a sai kayan ba ma ballantana a loda akai wani wuri ina zaka loda idan an kai can wasu masu da ne za su sauke kaya su anan suke samu abincin su in ba su sauke ba ba ina za su samu abinci waɗannan duka suna nan in ka duba makarantu private school sun tsaya ba za su iya biyan albashin su ba ballantana irin yan ƙananan ƙananan masana'antu yan ƙananan ƙananan makarantu da dama can ku tare mu tare muke irin yan ƙananan private school ɗin nan suna taimako a cikin al'umma dan wannan ƴan ƙananan makarantun da kake gana ana samun dan allowance malami yana ba shi dubu goma dubu sha biyar dubu biyar wallahi suna taimakawa a cikin al'umma to yanzu duk wannan ba za su iya biyan kansu ba babu komai a ciki saboda ba a je ma makarantar ba ballantana a samu dan abin da yi. ranar ina jin labari a azare wani contribution ne da wani masallaci suka sa gidauniya ta tallafin marayu aka buga fom kowa ya rubuta abinda ganin ka bayarwa wata yarinya ce karama sai ta cika fom ta karɓi fom ta cika ta ce za ta ba da naira hamsin duk sati duk sati za ta ba da naira hamsin yarinyar nan duk sati tana kawo naira hamsin nan katsam kwana kaɗan sai aka gaba ta kawo ba sai wani yadda da ita ya ce baki kawo naira hamsin ba ta ce wallahi naira hamsin ɗin dama lokacin ana zuwa makaranta ne kullum babana in ya bani kuɗin tara sai in kashe rabi sai in aje rabi da haka nake tarawa in sati sai in kawo naira hamsin din bayar to yanzu ba a zuwa makarantar kuma ko ana zuwa makarantar ma shi ba na yanzu baya zuwa wajen aikin bayi da kuɗin da zai bani kuɗin taran da zan samu in sa wani abu kaga wannan tattalin arzikin wato lalacewa tattalin arzikin ba ya kai inda yake to haka al'ummar nan take karajibi amma har yanzu mu ba ma ganin cewa wallahi al'azim mun yi wa Allah laifi ne mun taba Allah ne ya mu cikin wannan halin da muke ciki kullum sai muna ganin dabarunmu ne kawai calculation ɗinmu ne kawai in an yi tazara kullum ana yin tazara kullum ana yi lockdown kullum ana kaza amma kullum abu karuwa yake ka duba jihar gombe da take makotaka da mu a nan tuntuni ta riga ɗaukar matakai amma lokaci ɗaya nan ba su yi haɗi ya yi sama waɗanda aka ce suka mu da wannan ciwon inda baka tsammanin za a samu ciwon sai ka sai an samu da mu talakawa ana cewa ai manya yake kamawa sai wanda suka je kasar waje sai gashi a cikin almajirin da ana samu masu covid-19 to kaga wallahi wannan yana nuna cewa wata musiba ce da Allah madaukake ga dama jarabe mu da ita ko dai mun sani ko ba mu sani ba ko mun gano ko ba mu gano sababin ba amma dai Allah muka taba da wanda ma yake ganin cewa babu ciwon to dai ko ya ce babu ciwon ya san dai yanzu ka akwai musibar da Allah jarga da ita wanda yake ganin cewa ah, akwai ciwon amma ciwon bai kai a daukan matakan da aka dauka din mutum da dai an dauki matakan kuma an shiga halin da aka shiga to musibar ce da haka wallahi alazim wajibi na kan mu al'umma mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin wannan wata mai albarka mu duku ba, mu ta addu'a mu kankan da kai wa Allah subhanahu wataala Allah ya yi mana wannan bala'i amma da ni da kai da kowa da wanda yake ganin ya fi karfin ya galabaita ma wannan abin in ya ci gaba da tafiya a haka wallahi kowa zai samu matsala domin manya manyan yan kasuwa ma kullum abin da suke magana faduwa suke da yawa manya manyan yan kasuwa zaka ji sun gaya maka cewa faduwar da suke a cikin wata ɗaya zaka yi mamaki to wannan yana nuna cewa fa al'umma tana cikin bala'i tana cikin musiba gashi wata musibar kuma har yanzu mu irin kamar kasar mu nan babu abin da muke dogara da shi zan yan mai man da ya tashi sai faɗo a warwas a kasuwa a lokacin da gwamnatin take bukatan kuɗi da za ta taimaka wa al'ummar a lokacin kuma ita ma ta yi brok su zama babu kuɗi a susu an yi ɗebo bashi a can an yayi bocan an yayi bocan to don haka mutane su fahimci cewa halin da muke ciki ba hali ne da ya waje kuma Allah su ma hukumomi duk matakin da za su ɗauka a matsayin gwamnatocinmu da suke galibinsu musulmai ne wajibi ne ta ɗauki cewa abu nan farko dai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin da fi komai muhimmanci muna roƙon Allah maɗaukaki kawo mana sassauci a cikin wannan halin da ake ciki ubangiji ta Allah ya mana wannan bala'i wannan cuta Allah ya yi ta wannan bala'in lockdown da ake sa mutane suke shiga ta Allah kawo saboda da za a daga shi gaba daya Allah ya tsare mu baki daya ubangiji ta Allah ya yalwa mana yalwata mana tattalin arzikin mu baki daya akwai masu yan tambayoyi a wannan wata baiwar Allah ne take cewa shin matar da take al'ada me za ta yi na alkhairi da azumi matar da take al'ada a cikin wata ramadana duk abin da ake yi na alkhairi za ta yi in ka cire sallah da azumi shine kawai ba za ta yi ba amma sauran dukkan aiki alheri tasbihi tahmidi tahlili kada ta ce ta rasa aikin lada ita ma aikin lada na nan wanda za ta yi iri daban-daban dukkan abin da yake zikiri ne na Allah subhanahu wataala da mutumin da yake mai tsarki zai yi kai ma ki sannan sai take cewa to shin za ta iya karatun alkur'ani eh malamai sun yi sabani akan karatun alkur'anin matar da take al'ada wajen daukan alkur'ani amma ba su yi sabani ba wajen halaccin ta karanta alkur'ani cikin abin da ta haddace kenan in kin haddace wani abu to za ki karanta wannan babu sabanin malamai amma daukan mushafi a karanta shine abin da malamai suke sabani a kansa sakamakon hadisin amr ibn hazm da wata takarda da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rubuta a yasa aka rubuta a amr ibn hazm yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a ciki ya ce Allah ya masa alqur'ana illa Fahimu. kada wanda ya taba alqur'ani sai yana da tsarki karkashin wannan hadisin wasu malaman suka tafi akan cewa to wannan yana nuna duk mutumin da bai da tsarki ba zai taba alkurani ba mai al'ada ba ta da tsarki shi yasa aka ce ba za ta yi sallah ba shi yasa aka ce ba za ta yi dawafi ba shi yasa aka ce ba za ta yi azumi ba dan haka ba za ta ba ta dauki alkurani ba amma wasu daga cikin malamai suna ganin hadisin yana da rauni dan haka suka ce babu wani dalili da ya hana mai al'ada ta dauki alkurani dan haka za ta dauki za ta dauki ta dauka alkurani ta karanta haka nan wasu suna kafa hujja da fadan Allah subhanahu wataala la yamassuhu ila al-mutahharun babu masu taɓa shi alkur'ani illal mutahharun sai waɗanda suke masu tsarki to daga cikin malamai akwai wanda suka fasara lamar su dinnan nan damirin yana koma zuwa ga alkur'ani ne innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu suka ce yana koma zuwa ga alkur'ani innahu laqur'anun karim daga suka ce mara tsarki ba zai dauki alkur'ani ba suka ce mai al'ada ita ma ba ta da tsarki amma sai dai wannan ayar ingantacciyar fassara damirin yana koma zuwa ga allahul mahfuz innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun kitabin maknun shine allahul mahfuz allan allah subhanahu wataala sai allah ce la yamassuhu ba wanda yake taba wannan allan illal mutahharuna sai waɗanda an tsarkake su dama su waye waɗanda dama an tsarkake su sune mala'iku amma su mutane sai da a ce masa mutabahirun wanda Allah madaukaki ne da yake tsarkake su amma ya ma samu sababi daga wajen su su yi tsarkin su ma da haka suka ce wannan ayar ba za ta zama hujja ba a to kamar da yadda na faɗa sabani na malamai wasu suna ganin cewa mace mai al'ada za ta ɗauka alkur'ani wasu kuma suna ganin cewa ba za ta ɗauki alkur'ani ba amma musamman yanzu Allah subhanahu wataala ka mana sauki don malamai sun yarda cewa waya da ake riƙewa a hannu da qur'ani a cikin da ya halatta ka ɗauka domin za ka ɗauki ya halatta maka shiga da bayan gida kuma da qur'ani a ciki da haka ya halatta ka ɗauki waya ka bude alkur'ani a cikin garta alkur'ani da kan Allah madaukaki ya sa mace tana da babbar waya wanda an sauke mata alkur'ani a ciki sai ta dauka ce karatun alkur'anin ta sai ta fita daga cikin shuba baki daya Allah ya sa mu dace sannan kuma kar ta ga ci kar ta ga cewa lokacin da take al'ada kamar ta yi wata hasara mai girman gaske a ba ta yi hasara ba domin dukkan abin da shari'a ta ce ka yi sai wani sababi na shari'a ya zo ya hana kai to za a baka ladan abin dukkan falalar da mai azumi yake samu idan yayi a cikin watan ramadana matar da al'ada ta zo mata bata yi azumi za ta samu wannan ladar. wannan shi shine nassosin alkur'ani suke karantarwa haka hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama suke nunawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a cikin Madina mun baro wasu mutane bayan manzan Allah ya tafi da sahabbai yaki sai yake cewa a cikin garin Madina mun bar wasu mutane ma qata'tum wadiyan illa sharabtumukum fil ajr da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ku taba yanke wani zango na tafiya ba face sun yi tarayya da ku a cikin a cikin lada habasuhum al-uzr uzri ne rike su abinda yasa ba su biyo ku ba saboda uzri ne ba su da lafiya ne gajiya gajiyawa suka yi karfin su ne ya kare yasa ba su zo ba dan haka za a ba su lada to haka matan da al'ada ya same ta za a ba ta lada haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dukkan mutumin da ya yi tafiya ko ya rashin lafiya ya sa bai wani aikin ibada da ya sa bai yi ba to za a rubuta masa abin da yake aikatawa lokacin yana zaman gida ko yana cikin lafiya idan ka saba yin wani aikin nakin nafila amma yanzu sai rashin lafiya ya same ka da kana azumin litinin da alhamis kawai wata litinin din tana zuwa sai zama baka da lafiya to fa za a rubuta maka ladan cewa kai azumi wannan litinin din ko da baka yi ba haka nan mutumin da da yana yin azumin litinin da alami sai girma ya kama shi ba zai yi azumi ba duk sauran rayuwarsa da ta sauran duk litinin in ta zo sai a rubuta masa ya yi azumin litinin duk alhamis in ta sai a rubuta masa yi layi haka mutum ya saba karatun alkur'ani kullum yana karanta juz'i goma ko juz'i biyar sai ya zo ya gajiya rashin lafiya ko tsufa baya iya yi duk garin Allah idan ya waye za a rubuta masa wannan ladan da haka shi sa malamai suke cewa irin waɗannan masu wannan laruran kar su samu damuwa kar su shiga cikin wato bakin ciki a'a Allah madaukaki zai rubuta musu ladan aikin da suke na alkhairi kafin wannan udurin ya same su a wannan ko mai tambaya sai ke cewa mutumin da aka hana shi sallar juma'a har yanzu dai maganar sallar juma'a nan ta ki karewa mutumin da aka hana shi sallar juma'a shin zai iya hudu ba wa iyalansa a gida amma sai su yi azhar ta ji wani gamin gambiza ko shi bai ce zai juma'a ba kamar yadda tambayar tambayar baya da aka yi tambayar baya shine shin mutum da yin juma'a a gida ko kuma shin zai yin juma'a a masallacin salloli biyar ba masallacin juma'a ba ita kuma wannan tambayar a'a shi ya yadda ba juma'a zai mutum da ba a yin juma'a a gida amma zai yi hudu ba wa iyalansa sai mun sallah azhar to kaga wannan shi ma yana daga cikin abin da ba shi da asali addinin musulunci asali ba a yi hudu ba sai wa sallar juma'a sallar azhar ba a mata hudu ba idan kai hudu ba sallar juma'a ka kiro bid'a cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yana cewa mana hadafin fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa radd duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin wannan al'amarin namu wanda babu shi idan manzon Allah ya ce al'amarin mutum yana nufin addini domin manzon Allah duniya bai dauke ta komai ballanta na da ce wani namu in bai magana akan duniya sai ya ce duniyar ku haka yake faɗa yace antum a'lamu bi umuri dunyakum ku kuka fi sanin lamarin duniyar ku haka manzo Allah yake fada amma an kaji ce umurina to yana nufin addini domin addini shine a gaban sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce amman a hadasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa wanda ya kirkiro na bacin wannan addinin to an mayar masa kayan sa wani abin da yake da alaka da wannan da na manta lokacin da aka yi tambaya akan sallar juma'a a gida da kuma sallar juma'a a gida ko sallar juma'a a masallacin khamsu salawat da na so in faɗa wancan lokacin sai na manta ah, malamai suna tattaunawa akan mutanen da wato da yake sallar juma'a mun sani ana yin ta ne a masallacin juma'a sai muka ce idan ba a yi sallar juma'a ba ya halatta mutane su taru su yi azhar amma ba juma'a ba to anan malamai suna tattaunawa dangane da sallar azahar ta jama'a ga waɗanda suka rasa sallar juma'a ma'ana mutane ne kun zo sallar juma'a ba ku samu ba ya halatta ku yi sallar azahar a lokacin ku yi jama'a matsalar daban-daban ce su wannan kwata-kwata an soke juma'a ne aka ce ba za'i ba sai aka ce halatta sadu su yi juma'a su yi azahar su waɗannan kuma na yin juma'ar amma sun zo nan ba su samu juma'a ba da ba su samu juma'a ba ya halatta su taru su iyaye su da ba su samu sallar juma'a ba su yi jami'in sallar azahar? shine abin da malamai suke tattauna akai wasu malamai suka ce babu laifi in da sharadai in ba zai kawo fitina ba menene ma'anar da ba zai kawo fitina ba ma'ana in dai har ba za a ga cewa tawaye suke zo su yi ba sa son bin wannan limamin ne ya sa suka gibin zuwa su yi sallah tare da shi daga baya suka zo suka yi sallah in dai ba za su ga wannan ba to ya halatta ce amma wasu malamai suna ganin cewa sam sam bai halatta ba saboda duk yanda aka yi ba zai rasa shubha ba ma'ana shubhar shine me zai kawo farraka tsakanin mutane suka ce in dai kun zo sallar juma'a an yi ba ku samu ba kowa ya sallarsa saboda kar hakan ya haifar da wata farraka tsakanin mutane an gane ko amma in dai an rasa juma'an ne gaba ɗaya ba a yi ba to wannan babu sabanin malamai ya halatta a haɗu a yi sallar jama'a abin da muka samu sabani a kansa shine shin za a kira sallah ko ba za a kira sallah kwanaki mun tattauna da wasu yan uwa kan wannan matsalar da ku ta bujiro shin za a iya kiran sallah a masallatan ko ba za a kira sallah ba saboda al'aslu shi ne ranar juma'a ba a kiran sallah sai a masallacin juma'a wannan ne asali to yanzu juma'ar ne ba za a tsayar da ita ba tun da ba za a tsayar da ita ba shi za a kira sallah ko ba za a kira ba wasu daga cikin mu suka fahimci cewa ba za a kira sallar ba saboda shi kiran sallar juma'a wata sha'ira ce daga cikin sha'airul juma'a wasu alamu ne na sallar juma'a in dai an ji kiran sallar ranar juma'a to sallar juma'a ne in kuwa ba juma'a ba to ba za a kira ba wasu kuma suka ce a al'aslu in dai har ba za a yi juma'a ba a zahar za a yi to a zahar kuma tana da kiran sallah da haka sai a kira sallarsa da haka alayi halin duk wanda mutum ya zama fahimtarsa ce idan sun ga cewa za su iya kiran sallah babu laifi sai dai wani lokacin kiran sallah zai kawo shi ba ko shakka babu ta yadda wasu za su yi tsammanin cewa juma'ar za a zo a taru za a yi juma'a kamar yadda wasu suka yi a cikin masallatansu wani kawai gani ya yi an taru da yawa da aka kira sallah ya ga an taru sai ce a wannan mun kai adadin juma'a ai kawai sai ce bari mu juma'ar mu to irin wannan shubuhar shi yasa ake ganin cewa kar ma a kira sallah kawai lokacin sallah azhar in yayi a shiga sallah waɗanda suke nan su wanda bai fito ba yayi sallar sa gida shikenan a wuce wajen muna roƙon Allah subhanahu wataala ya fitar da mu daga wannan bala'i da wannan fitina mu huta da ita baki da za mu ci gaba daga yadda muka tsaya tafsirin alkur'ani mai girma ah, mun tsaya a cikin suratul hudin alaihi salam za mu tashi cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 20 da ko 29 na aya ta 29 a aya ta 30 daidai na aya ta 30 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون annabin Allah Hudu alaihi salam annabi Nuhu alaihi salam Allah ya kara masa yadda ya ci gaba da cewa wa ya qaumi ya ku mutane na manyan suruni min Allahi wai wa zai taimake ni ne ya tare ni daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala in tarattuhum idan har kore su afala tazakkaruna shin ba za ku azantu da wa'azin da nake muku ba idan ba ku manta ba a baya kaɗan ayoyin da suka ayar da ta wuce aya ta 29 ubangiji ta'ala ya ba mu labarin yadda mutanen annabi nuhu alaihi salam suke neman annabi nuhu alaihi salam ya kori mutanensa bayan suna ganin cewa waɗanda suka bi son kaskantattu ne wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum araziluna badiyar ra'i. suna ganin cewa ba ma ganin waɗanda suka bi kan nan sai kaskantattu ne masu kaskantattun sana'a waɗanda su ba kowa ba wa ma nara lakum alaina min fadlin ba ma ganin kuma kuna da wata falala akan mu bal lazunnukum kadhibina muna ganin ku maƙaryata. annabi nuhu alaihi salam ya ce musu wa ma ana bi tsaridin ladina amanu innahum malaqu rabbi ni ba zan kori waɗanda suka yi imani ba to anan shine yake cewa in kuwa kuna tsammanin zan kore su wai shin in na kore su manyan surun min Allah Ba zai taimake ni a wajen Allah ma'ana wa zai tsare ni daga azabar Allah tabaraka wa ta'ala in tuhum har idan na kore su ba zan kore su ba afala tazakkaruna ba za ku wa'azantu ba ma'ana kuma ina muku wazi. wannan fahimtar ta ku gyara ta ku fahimci cewa ba a gane cewa mutum yana kan gaskiya ko baya kan gaskiya da rauninsa a duniya cewa shi ba komai bane shi ba shi da abin duniya shi ba shi da ɗaukaka wannan ba shine ma'aunin cewa yana kan daidai ba domin a cikin mutane akwai waɗanda suke hangen cewa duk wanda ka gan shi da wani abin duniya to shine alamar yana kan daidai na taba jin wani bawan Allah yana cewa ana maganar dukiya sai wani yake cewa ita dukiyar nan in ka same ta a nan ma in a can ka shiga cikin wahala ai ba za ta maka amfani ba sai ce kai dakata ai duk wanda kaga ya samu a nan to alama ce na ce can ma zai samu kaga wannan fahimta ce ta kafirai da suka yi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suke ganin cewa in an je lahirar ma tunda da su ne masu ɗaukaka a nan a can ma su ne masu ɗaukaka amma sai yana ganin cewa in an samu ta ɗaukaka a nan to alama ce ne cewa za a samu ɗaukaka a can da yawa daga cikin mutane za su samu ɗaukaka a duniya amma a lahira su ba kowa ba shi yasa Allah madaukaki ya kira alkiyama idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba sai ce khafidatur rafi'a me yasa yake ta khafida me kaskantarwa saboda tana kaskantar da wanda yake ɗaukaka ce rafi'a tana ɗaukakawa saboda tana ɗaukaka mutumin da da a duniya ake ganin su kaskantacci ashe ba ma'auni ne na girma a gun Allah madaukaki ko na zama a kan gaskiya cewa wani madaukaki ne wani makaskanci ba Allah ka tsare mu na ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا الله أعلم بما في أنفسهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكب الشيوى ولا أقول لكم عندي خزائن الله نيف بدن شيء مكو أوجينا أكيتكوت الله نأرزك الله با ولا أعلم الغيب كما نيف بدن شيء لكونا سنغيب با wala aqulu inni malakun ni kuma ba zan ce da ku ni mala'ika ba ne wala aqulu na lillazina tazradi ayunukum ba zan ce wa waɗanda idanuwanku suke kaskantar da su suke ganin su a wulakance ba zan ce da sunan lan yatiyakum Allahu khaira Allah madaukaki ba zai kawo musu alheri ba Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah madaukaki shine mafi sanin abin da ke cikin zukatansu inni idan lamina zalimina in ku har na aikata haka to ina cikin waɗanda suka zalunci suka zalunci kansu anan za mu ga cewa Allah subhanahu wataala ta'ala yana faɗa annabi Nuhu alaihi salam yana gaya wa mutanansa da suke ganin cewa dan me bai mallaki kaza bai mallaki kaza bai mallaki kaza ba don haka ya ce musu a ni ban ce da ku taskar Allah tana hannuna ba don haka maganar wadatar dama ba hannuna take ba Allah madaukaki shi ke raba sa ni ba zan muku karyar cewa na mallaki wadatar Allah madaukaki ba a'a taskar Allah ta sace yana zuba wanda ya ga dama in ya ajiye mun kuɗi ya zama ina da shi in bai ajiye mun ba wanda da shi wala qul lakum indi khaza'inullah wasu daga cikin wa'an suka ce khaza'in anan ana nufin ai abubuwan gaibu da suke boyayyu da haka yana cewa wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni ba zan ce da ku ina da sanayya cikin asirce asircen gaibu ba nan masu wannan fassarar cikin malamai suka ce lura lura da cewa su waɗancan mutane waɗanda suka kafirce annabi nuhu alaihi salam suna cewa ma naraka taba'aka illa alladhina hum na badiyar ra'i suna cewa ba ma ganin waɗanda suka bika face kawai ƙasƙantattun mutane ne a cikinmu kuma badiyar ra'ayi su kansu ba su da hangen nesa ne wasu suka fassara badiyar ra'as cewa zahir al'amri ma'ana su ma a zahirinsu ne kake ganin cewa sun bi ka amma a batsini ba su yarda da abin da kake kai ba don haka sai annabi nuhu alaihi salam yake cewa wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni da ba ban ce da ku na san asirce a cikin asircen gaibu ba ma'ana ban sani ba da gaske ne sun yi imanin ko ba da gaske suka yi ba ni ban san komai akan wannan ba to amma daukan fassara ta farko ta fi ma'ana saboda a gaba ya ce wala alamul ghaiba zai zama an ce khaza'inullahi gaibu ne kuma wala alamul ghaibu shi ma ya zama gaibu zai zama tikrari kenan duk inda kuma ya zama da cewa jumloli guda biyu ka ɗauki kowace da ma'ana daban ya fi fasaha akan ka ce ma'ana duka guda jumlolin guda biyu duka ma'anar su ne duk lokacin da aka yi magana jumla guda biyu sai ka ce jumlar farkon ita ce jumla ta biyu to zai zama bai yi fasaha ba ya fi fasaha ka ce jumla ta farko ma'anarta daban jumla ta biyu da ma'anarta daban an gane ko da haka wala aqulu lakum indi Allah yana komawa zuwa ga tuhuma da suka saba yi ne wa annabawan Allah su ce dan me ba su da kuɗi kamar yadda suka tuhuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ba shi da kuɗi shi ba mai arziki bane me yasa yake zuwa kasuwa me yasa yake kaza me yasa yake kaza da haka Allah madaukake ce annabi nuhu alaihi salam yace musu wala aqulu lakum indi khaza'inun ni ban ce muku ina da taskar Allah ba da haka ni ban ce muku zan iya arzuta kaina ba wala a'lamul ghaiba ni ko ban san gaibu ba abinda kuka ce me yasa ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba ni ban san gaibu ba ko ku abin da kuka ce waɗannan mutanen da suka yi imani da ku su ma a zahiri ne suka yi imanin a batsi ne ba su yi ba wala a alamul gaiba ni ban san gaibu ba wala aqulu inni malak ni ko ba zan ce muku ni mala'ika bane wannan yana nuna wato abin da suke fada daya bayan daya annabi nuhu alaihi salam yake ba su amsa domin sun tuhume shi da cewa ai me yasa ya zama na cewa shi mutum ne ba a aiko musu mala'ika ba tun ce ma za illa basharun mislukum ba kowa bane face mutum sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ba da labari sai annabi nuhu ya ce musu la aqulu inni malakun ni ban ce muku mala'ika bane a cikin wannan ayar zamu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin annabi Nuhu alaihi salam ya ce wala alamul ghaib ban san gaibu ba wannan zamu ga cewa shi daga cikin usul na annabawa su. ba wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kare ba dukkan annabawa da manzanni abinda suke faɗa kullun shi ba su san gaibu ba babu wanda ya san gaibu sai Allah iya abinda annabawa suke sani shine abinda Allah ya sanar da su yadda annabi nuhu alaihi salam yace wala alamul ghaiba anan wala aqulu inni malakun ni bazan ce muku na san gaibu ba ni bazan ce muku mala'ika bane haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ta'ala ya umarce shi fada cikin suratul an'am wala aqulu lakum indi khaza'inullah wala alamul ghaib wala aqulu inni malak haka Allah subhanahu wataala yace manzon Allah yace ka ce da su wala la aqulu lakum indi khaza'inullah ka ce ni bazan ce muku na mallaki taskar Allah ba wala a'lamul ghaiba kuma ne san ghaibu ba wala aqulu inni malak ba zan ce kuma ni mala'ika bane wala aqulu lakum inni malak a can da lakum nan kuma wala aqulu inni malak ba zan ce muku ni mala'ika bane wannan ayar kuma tana daga cikin ayar da malamai suke tattaunawa wai me yasa ne annabawan Allah madaukaki kullum idan mutane suka dauke su ce mala'iku sai Allah madaukake ce su ba mala'iku ku ce ku ba mala'iku bane suka ce shin mala'ikun kan sun fa annabawan ne domin duk in an ɗauko girma mutane sun ɗauko girman sai su ce musu mala'iku ne me yasa ba a mala'ika ba suna ganin mala'ika ya fi girma kenan shine malamai suke tattauna karkashin wannan ayar shin wai mala'iku kan sun fi mutane ne ko mutane sun fi mala'iku ibn abul iz al-hanafi rahimahullah cikin sharh aqidat al bahawi yayi dogon tattauna akan wannan matsalar da manganin malamai abin da ya kai zuwa karshe natija akan sa shine manya manyan bayan Allah cikin mutane to sun fi mala'iku amma kuma mala'iku sun fi sauran mutane ma'ana in ka ɗauki manya-manyan annabawan Allah manzannin Allah to sun hu manya-manyan mala'iku daga cikin mala'ikun Allah amma idan ka ɗauki mala'iku kuma a dunkule su to sun fi sauran magarin mutane ko da mala'ikun ba manya ba ne to amma sun fi sauran mutane girma domin ko ba komai su la suna Allah ma ma'amarahun wa yaf'aluna ma da umaru su ba sa saba wa Allah an gane ko wala aqulu lakum إني ملك ولا أقول للذين تبتغي أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين نعم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأسترت بجالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله Allah mai girma da daukaka ya ce qalu suka ce ya nuhu wato da annabi nuhu alaihi salam yana ta masu wa'azi yana ta musu gargadi yanzu kuma Allah madaukake zai faɗi jawabin su da ya kamata a ce duk wannan wa'azi da annabi nuhu alaihi salam yayi ta musu da kai tsaye da sai a ba da labarin cewa sun yi imani amma kash har yanzu ba su yi imanin ba qalu suka ce ya nuhu ya kai annabin Allah nuhu qad jadaltana hakika kai jayayya da mu fa aktarta jidalana ka yawaita mana ka yawaita mana jayayya aljidal al-shiddatu fil khusuma suka ce al-khusumatu shadida inda zai ta aljidal wato idan jayayya ta yi tsanani shine ake cewa ta jidal fa aktarta jidalana ka yawaita wajen mana jayayya fa atina bi mata'iduna zo mana da abin da kake mana alkawari da shi in kunta mina sadiqin in ka kasance cikin masu gaskiya qala annabi nuhu alaihi salam yace inna ma ya'tikum bihi Allah in sha ubangiji na Allah madaukaki zai zo muku da wannan abin da kuke nema din in sha in ya ga dama wa ma antum bi mu'jizin kuma ba ku zama masu gagaran Allah subhanahu wataala ba za ku tsere masa ba wala yanfa'ukum nushi nasiha ta da jan hankali na da nake muku ba zai amfane ku ba in aratu an ansaha lakum idan nayi nufin in yi muku nasihar ma in kana Allah yuridu an yughyikum matukar Allah madaukakin yana nufin tabar da ku ni duk nasiha da za muku ba za ta amfane ku ba huwa rabbukum Allah din nan shine ku wa ilayhi turja'una kuma gare shi za a mayar da ku ya muku sakamako wanda ya aikata alheri ya samu kyakkyawan sakamako na alheri wanda ya aikata shaddi kuma ya samu mummunan sakamako na shaddi Allah ka tsare mu a nan za mu ga cewa mutanen annabi nuhu alaihi salam a sun ce ya nuhu a ya kai annabin Allah nuhu kad na fa aksarta jadalana wato duk wannan wa'azin da annabi nuhu alaihi salam yake musu sun dauke shi a matsayin jayayya ne anan kuma malamai suke cewa wato ita jayayya in dai dan nufin bayyanar da gaskiya ne ya halatta matukar za a yi ta ne dan a fahimtar da gaskiya na haka shi yasa Allah madaukaki yake ba da labarin annabi nuhu alaihi salam yayi jayayya da mutanansa kuma har suna cewa ka wata jayayya da mu da haka shi yasa ma Allah madaukaki cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum kada kai jayayya da ma abu littafi sai ta hanyar da tafi dacewa ashe hanyar da tafi dacewa ya halatta ayi jayayya amma duk lokacin da jayayya ta koma kawai so ake a gwada ilimi so ake a nuna kure so ake a nuna isa kawai abin da ake so kenan to a lokacin jidali bai halatta ba a shari'a musulunci amma matukar kai so kake ka fahimtar da gaskiya shi ma mai wani abokin jayayyar ka so yake fahimci gaskiya to ya halatta ku yi jayayya ka faɗi hujjar kai faɗi hujjar ka mai faɗi hujjar sa har a kai zuwa ga gaskiya wanda shi da abin da gabata suke magabata sukan zo su yi jayayya tsakanin su da juna amma tare da nufin gaskiya al-imam shafi'i rahimahullah yace ban taba zama da wani mutum ba domin mu tattauna da shi mu yi jidali mu yi jayayya da shi face kullum sai ina roƙon Allah madaukake ya bayyana da gaskiya ta harshen san dauka haka yake addu'a yace ya Allah ka sa gaskiya ta bayyana daga harshen sa dan dauka to amma kaga galibi yau in kaga za a yi jayayya to jayayyar kure ce jayayya ce ta nuna kure nuna ilimi ba wai jayayya ce ta neman gaskiya ba lokacin da aka zo za a baje koli to kowa ya dauka cewa duk inda na gaskiya a wajen wani zan dauka in ya zo da gaskiya zan karba shi ma yana jin in na zo da gaskiya zai karba to a lokacin da ake wanyewa lafiya kuma a samu yardar Allah subhanahu wa ta'ala kuma a kai ga abin da ake nema amma duk inda jayayya ta zama cewa wato kawai kowa yana ji da ra'ayinsa ne yana ganin cewa dole sai ya zama ra'ayinsa shine karɓaɓɓe to ba za a kai zuwa ga sakamako mai kyau ba a duniya ko a lahira Allah ta'ala ya ce su waɗannan bayin Allah mutanen annabi Nuhu alaihi salam da suka kangare suna ganin ma azabar da annabi Nuhu yake cewa za a musu tayi jinkiri suna cewa fatina bi mata iduna zo mana da abin da ake mana kake mana alkawari da shi in kunta minan sadiqina in kana cikin masu gaskiya to da yake annabin Allah Nuhu alaihi salam shi ma annabi ne na Allah bawa ne na Allah ba shi da ikon ya kawo azaba ko ya hana zuwan azaba don haka sai ya jingina azabar zuwa ga mai ita waye ke iya azabtar da su Allah ne yace inna ma ya'tikum bihi Allahu insha Allah maɗaukaki zai zo muku da ita in ya ga dama ashe duk yadda annabi yake so azabtar da mutane in Allah maɗaukaki bai ga daman ya azabtar dan ba ba zai azabtar da su ba da haka yake cewa Allah zai zo muku da wannan abin da kuke ake muku alkawari amma in sha'a in ya ga dama wa ma antum bi mu'jizina kuma ku ku sani ba za ku gagari Allah subhanahu wa ta'ala ba ma'ana ba za ku tserewa daga wannan ukubar da Allah madaukaki zai muku ba in ya tashi muku da yake annabi nuhu alaihi salam ya yi ta musu nasiha ba dare ba rana domin ya musu wa'azi iri iri قال ربي inni دعوتهم قال ربي inni دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لكم وأسررت لكم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا النبي عليه السلام والسلام irin wa'azin da bai mutanen sa ba yace ya Allah madaukaki na kira mutane na dare da rana na musu duk lokacin da na kira su zuwa ga gaskiya ja'alu asabi'ahum fi adhanihim sai su rinka daukan hannayensu yatsunsu suna sawa a cikin kunnan su toshe dan kasu gaskiya wastakshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara su dauki mayafansu da rigunansu su rufe kansu dan kasu ji abin da nake faɗa wa asarru su dage su to su tsaya akan abin da suke kai na barna wastakbaru suka girman kai istikbara ce sun kuma inni da'utum jihara na musu wa'azi a bayyane وأعلنت لهم ثم إني ثم ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررتهم na yi musu a bayyane sannan kuma na ɓoye musu ma'ana ya je gida bayan gida a tsanake daga shi sai su ya musu wa'azi sannan ya musu a cikin mutane duka wa'azi na gaba daya amma duk bai sa sun yi imani ba to sai nan yake cewa wala yanfa'ukum lusi in aratu an ansa lakum in kana Allah yuridu ayyukum ma'ana matukar Allah madaukaki yana so ya halakar da ku to fa duk irin wa'azin da zan muku ba zai amfane ku ba wannan yake nuna duk inda zaka kai da son mutum ya shirya idan ba Allah madaukaki ya ga dama ya kimsa masa shirya ba ba zai shirya ba shi yasa don mutumin da ya bata ba abin kai masa dariya bane ko kai masa izgilanci a'a abin ka ji tausayinsa ne kai masa addu'a Allah shiryar da shi domin kai da ka shiryu ba dabarar ka bane ba wayan ka bane ba iya lissafin ka bane yasa ka shiryu a'a falala ce daga Allah subhanahu wataala shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake yake cewa da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa alam bil muhtadin Allah ta'ala yake cewa innaka la tahdi man ahbabta kai ba ka shiryar da wanda ka so walakin Allah yahdi man yasha sai dai Allah maɗaukaki shi ke shiryar da wanda ya ga dama a nan za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wato isikayar maganar annabi Nuhu alaihi salam sharaɗi ne guda biyu da jawabi ɗaya ya ce wala yanfa'ukum nushi in aradtu an an halakum in kana Allah yuridu an yuhyikum in aradtu an an halakum sharaɗi ne in kana Allah yuridu an yuhyikum shi ma sharaɗi ne wala yanfa'ukum nushi shine jawabi wajen wasu malamai da suke ganin cewa akan iya gabatar da jawabi kafin sharadi sharadi guda biyu jawabi daya sai da ya faɗi wa la yanfa'ukum nushi wanda shi ne jawabin sai ce in arattu an ansaha lakum in kana yuri da an yi kuma. wato kaman ka ce ne in arattu an ansaha lakum in kana yuri da an yi kuma wa la yanfa'ukum nushi domin sharadin sai ya fara gabata kafin me kafin jawabin ya zo dan gane ko to da yake a cikin malaman nahu akwai wanda suke ganin baya halatta a larabci a fara gabatar da jawabi kafin sharadi don haka suke ganin cewa sharaɗin sai dai a fahimci sharaɗin daga wato maganar farko amma wato a fahimci jawabin daga maganar farko amma jawabin kaddara shaki wato in aratu an ansa alakum in na yi nufin nemi ku nasiha in kana Allah da an yughyikum in Allah madaukaki ya nufin ya batar da ku sai mu fahimci meye jawabin za mu fahimce shi a cikin walayan fa'akum sai amma ba shine jawabin ba saboda jawabi baya gabatan sharadi a wajen su Allah ya sa an fahimta shine ma'anar walayan fa'akum nusihin aratu an ansalakum in kana Allah da an yughyikum huwa rabbukum karshe dai annabi nuhu alaihi salam yace tabbas da shine ubangijinku ma'ana shi ke da cikakken iko a kanku shiryar a hannunsa take in ya ga daman ya da ku shine zai shiryar da ku in bai ga dama ba wa'azi na bai isa ya gyara ku ba kuma shine ubangijin ku wanda za ku koma zuwa gare shi ya muku sakamako ni ba ni ne mai muku sakamako ba Allah ka samu ke samu kyakkyawan sakamako mun koma zuwa gare ka na أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما Allah ta'ala ya ce am ya kulu naftarahu ko kuwa suna cewa ko am da ma'ana bal shi ne abinda galibin malaman tafsiri suke fada am bi ma'ana bal abinda suke fada ba haka bane ya kulu naftarahu suna cewa ya kirkire shi wai ya kirkire littafin ne kul ka ce da su iniftaraytuhu in na kirkire shi ma in na kirkire littafin ma fa alayya ijrami to sakamakon laifina yana kaina wa ana bari'un mimma tujrimuna ni kuma na barranta daga abin da kuke aikatawa na laifi cikin malamai akwai waɗanda suke ganin cewa wannan wata jumla ce mu'tarida wato jumla ce da ta bijiro tsakanin isra annabi nuwa alaihi salam ma'ana wannan maganar kenan ba ta da alaka da kisar annabi nuwa alaihi a wajen su am yaqulu naftara suna cewa manzon Allah shi ya kirkiro alqur'ani kenan maganar lamirin yana koma zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wulka ce da su in hu in na kirkire shi ma wato annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama fa alayya ijrami to laifin kirkirar yana kaina domin dama sun saba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kirkire shi kamar yadda muka karanta a wata aya da ta gabata can a farko farkon wannan sura am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftariyat fada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina ko muka karanta a cikin suratul yunus da ya gabata wancan shekaran am yaqulu naftara kul fa'tu bi suratin mithlihi wa da'u man sabatun min dunillahi in kuntum sadiqina to daidai yake da fadin Allah madaukaki an am yaqulu naftara wal in iftaraitu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimuna amma wasu daga cikin malamai suna ganin cewa a'a abin da yafi dacewa a ce yadda waɗancan suka faɗa ne suka faɗa wa annabi nuhu alaihi salam to irin sa ne su ma kafirai a lokacin manzon Allah suke kwaikwayo suke gaya masa kenan nan ana magana da annabi nuhu ne ma'ana kenan annabi nuhu mutanensa su ma sun ce shi ya kirkiri littafin da ya zo da shi an gane ko abin da ya zo da shi daga wajen Allah maɗaukaki kirkiransa ya yi haka su ma suka ce kamar yanda kafirai suka gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah maɗaukaki ce wa annabi Nuhu ya gaya musu in har kirkira ya yi to laifin nawa ya laifin sa ne fa alayya ijrami laifin yana kaina wa ana bari'un mimma tujrimuna ni kuma na barranta daga laifin da kuke ma'ana ala fardi a kaddara ma cewa kirkina ne laifin zai shafe ku ne ba za shafe ku ba laifin ni zai shafa kamar yadda kuma laifin ku ba zai shafe ni ba na وأوحي إلى واصنعوا الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرمون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يؤذيه wato wancan kamar wani faifai ya kare ne na maganar jayayyar annabi nuhu alaihi salam da mutanensa da suka yi ta yi da irin yadda har suka kai annabi nuhu alaihi salam karshe bayan dukkan wa'azin da zai musu ya riga ya yi musu duk yadda zai yi kokari su fahimci gaskiya annabi nuhu alaihi salam ya gama har lokacin da kuma ya fidda tsammanin shirya su ya roki Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su da yadda Allah madaukake shirya masa yadda zai tseratar da wato shi annabi nuhu alaihi salam da waɗanda suka yi imani tare da shi da kuma ta yadda Allah madaukake zai halakar da waɗanda suka wa annabi nuhu alaihi salam suka ƙi yin imani da shi wanda shi ne mu insha Allah tabaraka wa ta'ala na mu na gobe za mu dakata a nan abinda muka faɗa didi Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته